<laughs> ashe maganar ta girma kamfanin mu na ɗab'i tare da zamani ya kasance bahaushiya international limited ashe maganar ta girma ya international limited ashe maganar ta girma masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri Har yanzu muna cikin littafin na Return wanda yake mallaki ne ga Cibaɗo ɗaya daga cikin marubuta yanar gizo. Haka kuma idan mai sauraro zai tuna mun kwana ne inda muka ji musaffar sakin kofar yayi still ya ci gaba da takawa zuwa cikin ɗakin har ya isa bakin makeken gadon da ke ɗakin ya zauna yana mai zuba wa kofar toilet inda ya ji zubar ruwa idanu yana jiran fitowar aminin nasa. Yanzu kwa za mu ci gaba. Sai da ya kwashe kimanin mintuna uku zaune, sannan Ilyan ya fito sanye cikin farar jallabiya yana sauke hannun rigar zuwa ƙasa da alama alwala ya yi. Kafe shi da idanu Muzaffar ya yi ba tare da ya ce da shi ƙala ba. Murmushi Ilyan ya yi tare da ƙarasowa ga aminin nasa. Ya zauna daga gefensa yana mai ƙara yalwata murmushinsa ya ce, Anya kuwa idanuna daidai suke nuna mun ko kuwa dai gizo suke muni? idan har zan iya tunawa daidai rabona da mu haɗu irin haka tun a gyambu ya faɗa yana dafa kafaɗun muzaffar ɗin wanda ke kallonsa har yanzu bai ci ƙala ba ajiyar zuciya ya sauke mai nauyin gaske sannan ya ce na zo ne kawai na ganka ni ma saboda ina jin a jikina cewa na yi ka idiyan muzaffar ya faɗi haka yana kallon idiyan ɗin yana murmushi shi ba amma kuma A ransa yana mai tausaya wa Gideon ɗin saboda wata shegiyar rama da ya yi wadda yake da tabbacin cewar irin damuwar da ke addabarsa kullum a cikin zuciyarsa irin ta ce ke addabar aminin nasa shi ma. Take wani irin tausayinsa ya yi masa darar mikiya a ransa. Sai da suka ɗan taɓa hira kimanin tsawon mintuna biyar sannan Muzaffar ya miƙe yana murmushin ƙarfin hali ya ce, Zan wuce gida, zuwa anjima ma yi waya ko? Ajiyar zuciya idiyan ɗin ya sauke sannan ya yi murmushi shi cike da karfin hali ya ce, OK, thank you so much for the visit. Kallon Tsaf Muzaffar ya yi masa sannan ya dafa sa lokaci guda kuma ya fice daga ɗakin cikin takunsa har ya ɓace idanun idiyan na kansa a ransa yana mai tausaya masa shima duk da cewar bai san me damuwarsa ba. Ko da ya fita, Direct Riding ɗin ya nufa inda yake da tabbacin cewa Hajar na gurin tana aikin jiransa. Tun da ya nufo gurin, ta kafe shi da idanu, tamkar za ta haɗiye shi sabida so, har ya samu guri ya zauna, still tana kallonsa. Yana zama, ya sarƙe ƙafafunsa ɗaya kan ɗaya, sannan ya dube ta a karin farko a rayuwarsa ya ce, Hajar, Wani irin amsawa ƙirjinta ya yi, sabida wannan shi ne karon farko da ta ji sunanta a bakinsa. Wani irin farin ciki ta ji yana ratsa zuciyarta, nan take hawayen farin ciki ya fara yi mata zarya. Bakinta yana rawa, ta fara magana da ƙyar ce, "Haƙiƙa yau ita ce rana ta farko a rayuwata wadda ta zo min da tarin alkhairi, ciki kuwa har da wannan zaman da muka yi da juna da kai a yanzu." Wallahi Muzaffar zuciyata mai rauni ce, in dai har akan san da take maka ne. Na shirya wa dukkan abin da ke shirin yi min katanga da kai, ko da kuwa hakan na nufin rasa rayuwata ne gaba ɗaya. Don Allah ka fahimci damuwata, kada ka hukunta ni da abin da ba zan iya ɗauka ba. Please! Tunda ta fara magana ya kafe ta da tsumammun idanunsa waɗanda suka tashi daga launin farare suka sirka da launin ja saboda tausayinta. A hankali ya dube ta tare da sauke numfashi ya ce, Hakika na tausaya miki Hajar, kuma babu shakka kin samu nasarar dasa tausayin ki a zuciyata a karon farko. Na sani jarabawar soyayya ba ƙaramin abu ba ne, haka kuma duk mutumin da ya samu kansa a cikin abu irin wannan abu ne mawuyaci ya iya samun kwanciyar hankali har sai zuwa ranar da ya samu abin da ransa ke muradi. Sai dai duk da hakan ina mai baki haƙuri bisa abin da bakina zai furta miki a yanzu. Wallahi Hajar a halin yanzu sam ba relationship ne bane a gabana. I have a lot of things. I have a lot of abubuwan da ke gabana wanda sam ba zan iya haɗa su da soyayya ba. Ko da a ce ma zan yi soyayya, to zuciyata tana da wadda take so kuma take ƙauna. Bana jin cewar zan iya son wata mace kamar yadda nake son ta. wallahi ko da aure ne na haɗa ta da wata ba na jin zan iya adalci a tsakaninsu sabida son da nake mata wannan dalilin yasa ba zan iya amsa soyayyar ki ba ko da kuwa a ce na rasa damar auren wadda zuciyar wata take so a hankali sautin kukanta ke tashi cikin wani irin yanayi na zallar tausayin kanta da makomarta ta ce son da nake maka a cikin jini na yake yawo bana jin cewar haƙuri zai iya wadatar da zuciyata har ya sa na iya cire ka a cikin raina. Amma don Allah shin za ka iya sanar da ni dalilin da yasa sa ba za ka iya karɓar soyayyata ba ko da a ce kuwa ka rasa wadda kake so? Ta faɗa wasu zafafan hawaye na zubo mata. Murmushi ya saki wanda ke bayyana zallar tausayawarsa a gare ta. Sam baya so ya ɗinta. Da ƙyar ya iya buɗar bakin ya ce saboda ba ki dace da irin tsarin matar da zuciyata ke so ba Hajar. Addininmu ya hore mu da cewar idan za mu yi aure to mu zaɓa wa 'ya'yanmu uwa ta gari ba wai kuma ina nufin ke ɗin ba mace ta gari ba ce a'a Hajar sam ba haka nake nufi ba kawai dai ba zan iya zama da matar da ta mai da rayuwarta irin ta Turawa ba kamar dai yadda kike a yanzu Wallahi da a ace ƙanwarki Ziyada ce ke so na kamar yadda kike so na tabbas zan iya aurenta kuma na zauna da ita ba don komai ba ko don sabida kyawawan halayenta da kuma mu'amalarta da mutane. Ziyada tana girmama mutane, ba ta damuwa sam da irin tarin dukiyar da iyayenta ke da shi ko da a ce mutum talaka ne komai ƙanƙantarsa idan ya yi mu'amala da ita dole ne ya so ta amma ke kuwa fa gaba ɗaya izzarki da jin kanki baya barin ki ki bambance abu mai kyau da kuma mara kyau yana kaiwa nan ya miƙe idanunta idanunsa sun sauya kala saboda yadda yake tausaya mata bisa dakon soyayyarsa da ta daɗe tana yi tsawon lokaci a haka ya bar gurin ko waiwayenta bai yi ba zubewa hajar ta yi a gurin lokaci guda kuma ta saki wani irin kuka mai cire game da zallar tausayin makoman rayuwarta yana zuwa ya shiga mota solomon suka ja motar suka bi haraba kofar gidan gabaki daya tamkar motocin ba su taba wanzuwa a gurin ba tun bayan su daga gyambu muzaffar ya tattara lamarinta ya ajiye a gefe tare da mai da dukkan hankalinsa ga ayyukan da ke gabansa ba wai hakan yana nufin baya ƙaunarta ba ne a'a sai dai baya so ya yi wa rayuwarsa illa ta ɓangarori biyu sosai yake wata irin rama a tsaye saboda yanda abun ke cin rai fiye da duk zaton mai karatu da kuma mai sauraro. Amma tsabaragen kafiya da taurin zuciya ya hana shi samarwa zuciyarsa abin da take so ɗin. A haka rayuwa ta dinga tafiyar masa da daɗi babu daɗi. Still ya ƙi komawa, ya ƙi koma mata kamar yadda take mafarki a kowace wayewar garin safiya. Kamar yadda Ummi ta sanar da modiba cewa za ta sake dawowa bayan sati ɗaya, hakan kuwa aka yi. tun ana washe garin ranar da za ta tafi Gembu, ta kammala shirya duk kayayyakin da za ta yi musu tsaraba da shi. Zaune take a tsakiyar falonta, ta miƙe ƙafafunta tana duba kayayyakin da Abi ya shigo da su wanda za ta yi musu tsaraba da shi. babu Hajara ce ta shigo falon hannunta ɗauke da wani ƙaramin bokitin roba cike tab da dambun naman kaza, inda ɗayan hannun nata kuma take ɗauke da farantin silba cike tab da kwandon cike tab da kwaɗon zogale wanda ya ji uban ƙuli-ƙuli da tumatir. Fuskar ta ɗauke da murmushi ta ƙaraso inda ummi ke zaune ta miƙa mata farantin zogalen ta ce, Ranki ya daɗe ga zogalen nan an kammala haɗawa. Da mamaki ummi ta ɗaga kanta tana kallon Baba Hajara sannan ta ce, Haba Baba don Allah. Sau nawa zan gaya miki cewar ki daina ɗora wa kanki hidimata tunda ke ma kanki ba lafiya ce ta ishe ki ba. Ni dai don Allah baba kar ki sake bawa kanki aiki da sunan zaki wahalta sunan zaki wahalta min don girman Allah. Ummi ta faɗi hakan yayin da take kallon Baba Hajara wadda ke ta faman murmushi. Cike da dattako Baba Hajara ta ce, Haba ranki ya dade ai wannan san ba aiki bane mai wahala da har zaki damu kanki dan kawai nayi miki shi. dan haka sam ki daina damun kanki a kai ki daina damun kanki akai jikina ya daɗe da warwarewa za ta yi magana kenan muzaffar da fadila suka shigo falon bakin su ɗauke da sallama yana gaba fadila na bin su a baya a haka suka shigo tsakiyar falon idanunsu duk akan farantin da ke gaban ummi cike da uban zogale wanda aka baɗe shi da kuli-kuli na musamman game da tumatir mai yawan gaske zama su zama suka yi sannan fadila ta gaida ummi tana dariya ta ce ummi Ummi muƙaddiman naku kuke yi kenan ke da Baba Hajara akan aiki ko? Da sakin fuska ta ce kin ganta nan wallahi Fadila. Kullum sai na yi fama da ita akan maganar akan magana ɗaya dai amma ta ƙi ta bari. Miƙewa Baba Hajara ta yi da ƙyar tare da miƙa wa Muzaffar bokitin dambun naman da ta yi masa don ta san yana son sa sosai tun yana ƙaramin yaro har zuwa girmansa. Faɗaɗa murmushinsa ya yi tare da karɓar bokitin ya ce Kai lallai matar nan kin iya kula da mijinki yanda ya kamata, ya faɗa yana ɗiban dambun naman ya kai bakinsa. Dariya suka yi ga baki ɗayansu sannan Ummi ta miƙe ta wuce ɗakinta. Sun ji ta barsu a nan falo suna tattaunawa shi da Fadila yanda za su ɓullo wani aiki. Sun jima suna aiki a system tare da Fadila sai wajen dab da magariba suka gama aikin tsaf sannan kowa ya kama ya koma ɓangarensa. Washe gari gaba ɗayansu ahalin gidan suka raka Ummi airport ciki kuwa har da Mom da Baba Hajara da kuma Zainab har sai da suka ga tashin jirgin sannan suka koma gida ita kuma Ummi jirginsu ya nufi birnin na Yola Gembu Taraba State jirginsu na sauka wasu lafiyayyun motoci guda uku baƙaƙe wulik da su suka zo ɗaukar ta cikin ƙanƙanin lokaci Ummi ta fito cikin shigar doguwar riga mai shegen kyau. Take da tsin suka buɗe mata motar da ke tsakiya ta shiga, ta zauna sannan suka ɗauki hanyar gyambo Sosai Modibo ya farin ciki da zuwan Ummi har hakan ya gaza boyuwa a saman fuskarsa. Don haka ya shiga hada-hada ya shiga hada-hadar haɗa mata duk wasu abubuwa da ya san tana masifar son su tun tana ƙarama. Sosai Ummi ke jin raba a jikin, sosai Ummi ke jin raba a jikinta don haka yarinyar ta ɗan saki jiki da ita ko babu komai. ganin ta na rage mata kewar abin ƙaunarta wato Muzaffar. A haka rayuwa ta dinga tafiya kullum zuciyarta na azabtuwa da kewar zaratan mazajen da ta yi rayuwa da su kuma har zuciyarta ta afka ƙoramar sabo da su. Sosai Ummi ke jin daɗin zaman garin haka kuma wata irin shaƙuwa ta musamman na ƙara giftawa a tsakaninta da yayinta wato Modibo. Wannan dalilin ya sa ta ƙara tabbatarwa da kanta cewa maganar da Bahaushe ke faɗi gaskiya ne da yake cewa kowa ya bar gida to fa gida ya bar shi. Sosai take kula da yanayin cikin Laure wanda ya yi masifar girma, don haka Ummi ta dube ta da kulawa ta ce Amma Laure wannan cikin naki kun taɓa zuwa asibiti akan batun awo kuwa? Ni wata, ni watansa nawa ne ma tukunna cikin naki? Jikinta a mace Laure ta kalli Ummi ta ci. aikin san yanayin yadda muke rayuwa a nan Danejo, don haka ban fahimci abin da kike kira da wannan suna ba. Murmushi kawai Ummi ta yi a ranta tana taya ɗan uwan nata murnar sabon haihuwa a karo na biyu. addu'a ta ɗaya ce Allah ya sa Laure ta haifa masa zaratan maza guda biyu, ko 'ya'yansu su samu yawaitar 'yan uwa ba kamar su ba da suka kasance su uku rak a gaban iyayensu. A haka Modibbo ya shigo gidan ya same su suna ɗan taɓa hira, fuskarsa ɗauke da murmushi. ya ja ɗaya daga cikin kujerun kujerar tsugunan da ke gefen Ummi ya zauna, hannunsa ɗauke da baƙar leda mai ɗan girma kaɗan gami da ƙatuwar ƙwarya wadda ake rufe ta wadda aka rufe ta da faifai. Da kulawa Ummi ta dube shi cikin harshen Fulatanci ta ce, Sannu da isowa Hamma. Murmushin da ke kwance a saman fuskarsa ya ƙara yalwatawa ya dube ta ya ce, Yauwa Danejo, maza tashi ki ɗauko min ƙwarya ki zo mu kasa wannan goron ɗaurin auren. bakin ta sake ta dube shi, fuskar ta ɗauke da mamaki ta ce goron ɗaurin aure kuma Hamma? Bai ce mata ƙala ba illa ajiye ƙwaryar da ke hannunsa da ya yi wadda ke ɗauke da farin saƙi tas a cikinta gami da mayafinsa sai kuma takalmin roba guda biyu a gaban ummi. Kana ya sauke ajiyar zuciya ya ce, Danejo ga kayan tsaida maganar auren Rabi'atu nan. iyayen baman iyayen bamanga sun kawo yanzu nan kafe shida da idanu ummi ta yi gaban tana dukan tara-tara abu ɗaya ke mata yawo a zuciyarta shine tausayin muzaffar wanda ta san ba lallai ba ne ya iya jure rashin raba a tare da shi ba sam amma kuma a zahiri sai ummi ta yi murmushi irin na ɓoye damuwar nan sannan ta ce masha Allah ubangiji ya sanya alkhairi ya kuma sa a yi da mu. Amma Hamma wata nawa ka sanya musu kafin auren? A takaice Maduba ya ce san ba watanni na saka ba da niju Kwana biyu kawai na saka jibi jifin nan zan ɗaura mata aure da ba manga na huta. Yana kaiwa nan ya miƙe ya bar gurin ba tare da ya damu da irin kallon mamakin da ummi da inna lauri ke binsa da shi ba, ya gaba abinsa. Rabe da ke tsaye jikin kofar karen da ke jingine da ɗakinta sam ba ta san sanda ta sulale a kan ƙafafuwanta ba, zuciyarta na bugawa da ƙarfin gaske ba. Allah ya sani, san ba za ta iya hana zuciyarta abin da take so ba a wannan gaba. Sai dai ta san ko da giyar wake ta sha ba za ta iya bijirewa mahaifinta akan muradinsa na aurar da ita gaba man gaba ko don sabida kimarsa. a idanunta kuma ba ta son ta yi abin da za ta cutar da jin kimarsa ya sa ya tozarta a cikin garin komai da mafarinsa ta sani sanin kanta ba manga ba shi ne zaɓin zuciyarta ba to amma idan har ta bujirewa wannan auren tamkar ta kunyata mahaifinta ne a idan duniya aurenta da ba manga tamkar igiyar kabar da aka daɗe ana tufka ta ne tun kafin ta san kanta ma'ana dai auren da iyayen iyayensu suka yi alkawarin faruwarsa ne tun a ranar da aka haife ta don haka dole ne ta yi haƙuri da manga a matsayin mijin da ƙaddara ta zaɓa mata shi. Daga Ummi har Inna lauri babu wanda ya tanka a kan lamarin hukuncin da Modibon ya zarta dole ta sa suka amince da hukuncinsa duk da cewar a zukatansu suna da ja a kan abin da yake shirin zartarwa a kan raba. To amma ya suka iya tun da sahun giwa ya take na raƙumi. Tun daga ranar rabu ta, ɗaura da zubar da hawaye game da tilasta wa kanta faɗawa a ƙorama tunanin zaratan mazan da suka shigo rayuwarta a baya. Sosai ta rame ta yi wani irin duhu duk a kwana ɗaya kacal tamkar ba ita ba. Ko abinci sai Ummi ta matsa mata kana take iya cinsa. Shi ma ba wani sosai take ci ba. Tun a daren jajiberin aurenta da ba manga, Gaba ta gama sadaukarwa da kanta cewa tabbas ta yi rashi a rayuwarta irin rashin da ba za ta taɓa mayar da kamarsa ba. A hankali take ɗaga ƙafarta har ta iso bakin ƙofar bukkar da Ummi take kwana. Sunkuyawa ta yi kana ta shiga ɗakin ta shiga cikin bukkar bakin ta ɗauke da sallama. A zaune ta samu Ummi wadda ke shan fura sai faman murmushi take yi da alama bidiyo kol take yi ita da su Zainab. da kuma abi tana ganin shigowarta ummi ta kashe wayar tare da mai da hankalinta ga raba ta ce dota na amarya shigo mana kika tsaya kamar kamar kuwa kin san yanzu nake shirin na bi ki ɗaki akan maganar shirin bikin sai kuma gashi kin zo da kanki yau insha Allah addamar yamu da yafin dinki da kuma goggoji duk yau za su iso insha allahu daga Yola kanta a ƙasa ta yi murmushi kawai ba tare da ta iya furta ko da kalma guda ba don mugun kunyar umman take ji ko babu komai har a ranta ta ɗan ji sanyi da jin batun zuwan ƙanwar mahaifiyarta da kuma kakarta wadda ta haifi mahaifiyarta wadda suke kira da goggoji ko babu komai ta san za ta rage wa kanta damuwa muddin ta tattauna matsalarta da wani to amma ta ina za ta fara kanta a ƙasa tana wasa da yatsun hannunta ta ce Don Allah Ummi ki bani aron ki zan kira su mom in shaida mu zan kira su mun mu gaisa. Shiru Ummi ta yi a ranta tana mamakin yadda yarinyar ke jin nauyinta sannan ta yi murmushi ta miƙa mata waya ta karɓa ta bar ɗakin tana jin wani irin sanyi na ratsa zuciyarta. Tana fita ɗakinta ta koma tare da buɗe katuwar jakar da Idiyan ya labto mata uwar siyayya lokacin da zai dawo da ita gida. ta lokaci guda kuma ta zaro wani karamin card ta zaro karamin wani complimentary card ƙurawa katin idanu tayi yi zuciyarta na wani irin resin sannan ta shiga danna lambarsa kamar yadda ta gani a rubuce sannan ta kara a ta tare da lumshi idanunta tana jiran ya dauka can ɓangaren wanda take kira din zaune yake cikin ƙayataccen ofishinsa wanda aka ƙawata da kayan alatu na more rayuwa ya ɗora dogayen santala-santalan ƙafafunsa duka biyu a saman tebur ɗin da ke gabansa. A hankali ya ɗaga hannunsa na dama yana mai sassauta ɗaurin necktie ɗin da ke ɗaure a wuyansa. Masu sauraro bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba kafin nan nake cewa assalamu alaikum.